Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalot da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne ta da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku yi cewa gwamnatin tarayya ta ci gaba da biyan tsagerun yankin Niger Delta a alawus alawus ɗin da ta daina biyan su wani lokaci can baya. Sai kuma ku ji yadda ɗalibai a jihar Niger Najeriya da ke karatu ƙasar waje suka koka akwai mu da maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed sai sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran sukar da ɗan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake sha ta ƙara tsanani jiya talata saboda sukar wani iyalin musulmin amurka waɗanda ɗansu ya mutu a yayin da yake yaƙi ma amurka a iraki a shekara ta hudu shugaba barack obama ya faɗi a fadar shugaban amurka ta white house cewa trump wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne da ya shiga siyasa a karan farko bai cancanci gadarsa ba a matsayin shugaban amurka kuma a wato inji obama take-takensa na ci gaba da tabbatar da hakan obama wanda ya bayyana goyon bayansa ga 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton a matsayin wadda za ta gaje shi a bayan da ya sauka daga mulki ya kalubalanci 'yan republican da su dawo daga kiyar trump ya ce korafin trump game da kir khan da matarsa bayan sun bayyana goyon bayansu ga clinton a babban taron jam'iyyar democrat bai dace ba obama ya ce muddin 'yan republican ba su yi watsi da trump ba to korafin da suke yi game da shi shirme ne kawai da yake mai da martani trump ya zargi obama da gazawa a shugabanci ya ce da obama da clinton wadda ta zama sakatariyar harkokin wajen amurka a gwamnatinsa a wa'adi daya sun rikirkitar da gabas ta tsakiya sun sa masu tsauran ra'ayin is sun mamaye iraki da libya da syria jami'an gwamnatin amurka jiya talata sun mai da martani mai da kakkausan harshe kan zargin da shugaban turkiya wanda ya sha a wani ya sha da kyar a wani yunkurin jin mulkin a makon jiya cewa kasashen yamma na goyon bayan ta'addanci kuma suna goyon bayan waɗanda suka yi yunkurin jin mulkin shugaba recep tayyip erdogan na, da yancin bayyana ra'ayinsa da kuma bacin ransa kamar yadda ya ga ya dace a cewar mai magana da yawan ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby erdogan ya jaddada a wani jawabinsa da aka yada ta gidan talabijin tun farko jiya talata cewa daga waje aka tsara juyin mulkin da wasu 'yan kasar suka yi yunkurin yi ya ci gaba da cewa sai ga waɗanda turkiya ke ɗaukansu a matsayin abokai na haɗa baki da wasu masu yunkurin juyin mulkin da 'yan ta'adda mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajen ya jaddada cewa duk da ci gaba da maganganu masu ɗaci da erdogan ke yi abin da yake da muhimmanci dai yanzu haka shine dangantaka da turkiya na ci gaba to karfa a sha'afa na shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kasar china ta yi shelar da hukunci mai tsanani ga duk waɗanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen china ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin nata a tekun kudancin china jiya talata kotun kolin china ta ce masuntan da ke shiga ruwayen china fiye da sau ɗaya a shekara za a ci su tara tare kuma da ɗaurin shekara guda a kurkuku kotun ta kuma tanaji hukunci kan kama sauran halittun ruwa a watan jiya wata kotun majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague ta zartas da hukunci cewa ƙasar china ba ta da iko kan ruwayen na tekun kudancin china ciki har da wani yanki mai kunshe da albarkatu mai tsawon mil 200 da ke tsibirin spratly ministan tsaron china chan wangon ya yi gargaɗi kan yiwuwar barazana ga tsaron china daga gabar teku inda ya yi gargaɗin cewa ya kamata china ta kintsa don yiwuwar shiga abin da ya kira yakin al'umma a teku don kare ƙasar ita ko japan da take nazarin yanayin tsaro a yankin jiya talata ta ce china fa ka iya kuskuren ta kallo wani al'amari mai mummunan sakamako saboda manufofinta masu cike da takala kotun dindindin ta sasanta rigingimun iyaka ta zartar da hukunci cewa gine-ginen da china ke yi a yankin sun yi mummunar illa ga halittu a yankin shugaban obama da prime minister singapore lee hsien lung sun jaddada aniyarsu ta kaddamar da yarjejeniyar yankin pacific ta trans mai cike da takaddama jiya talata a fadar white house obama da lee sun tattauna kan yarjejeniyar ta kasashen yankin pacific ko kuma tpp a takaice wadda yarjejeniyar cinikayya ce ta kasashe goma sha biyu wadda ta kasa ta gaza gaba daya ta kasa gaba ta kasa baya mafitar ba ita ce ficewa daga yarjejeniyar cinikayyar ba duniya baki ɗaya ba a cewar shugaba obama a jiya talata shi kuwa li cewa yi muna fata kuma mun san cewa shi ma shugaba obama na wannan fatan cewa majalisar tarayya za ta amince da tpp kwanan nan a cewar li din. labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka kama da labarin mu bude taskan rahotannin namu da batun yankin Niger Delta da gwamnatin tarayya ta ci gaba da biyan su alawus Allahus din su. Ga Lamido Abubakar da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari ta ce tana ci gaba da biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin niger delta Allows allowance dinsu bayan wani tsaiko da aka samu na tsawon watanni hudu mai baiwa shugaban najeriya shawara kan 'yan bindigar yankin niger delta kuma shugaban shirin afuwar gwamnatin kasar brigadier Janar paul boro mai ritaya ya ce an samu wani tsaiko ne na biyan tsofaffin 'yan bindigar yankin na niger delta sakamakon matsin tattalin arziki arzikin da kasar ta najeriya ke fuskanta a halin yanzu ranar talata biyu ga watan agusta ne gwamnatin najeriya ta ci gaba da biyan kudade na alawus alawus na naira dubu sittin da biyar wani dan bindiga da ke cikin shirin afuwar gwamnatin najeriya bayan da ya ga biyan 'yan bindigar na niger delta makudan kudade shirin na afuwar gwamnatin najeriya ya tanadi horar da tsofaffin 'yan bindiga domin kawo ƙarshen kai hare-hare a sassa daban-daban daban kan bututayen mai a yankin na niger delta to ko yaya 'yan bindigar suka ji da wannan mataki da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta ɗauka na ci gaba da biyan su a halin yanzu a wani gangami da suka yi a isaac borough park a birnin fatakwal domin nuna murnar su wani tsofan dan bindiga da ya aje makamansa ga abin da yake cewa ya ce wannan shine karon farko da muke yabawa shugaban najeriya muhammadu buhari akan ci gaba da shirin afuwa gwamnati gare mu kuma wannan mataki na biyan mu abin marhabin ne domin mun fito daga cikin surkuwayen ruwayen yankin niger delta shi kuwa wannan ya ce yana cewa ne muna godiya ga ubangiji bisa ma biyan mu alawus alawus dinmu a yankin niger delta lalle muna cike da farin ciki wani musa sa'idu da ke bibiyar harkokin 'yan bindigar yankin niger delta kuma wanda ya san su ya yi tsokaci a kan wannan mataki na ci gaba da biyan su alawus alawus dinsu ya ce a'a biyan yayi daidai amma mu abin da muke cewa shi wannan abun za a hana hana shi za a bari a Disamba mai zuwa kuma ya kamata a yi haka. Ko saboda shi wannan biyan mu dai muna ganin ba wani tasirin da ya kawo a Naja Ka dai bai kawo wani ci gaba ba. Kuma wannan biyan shine yasa wasu kungiyoyi suke tasowa su ma suna cewa su ma sai an sa su. Yanzu ka san cewa akwai tsakiyar sun fi dubu ɗari masu cewa su ma sai an sa su cikin wannan biyan da ake yi. Kuma yawanci sun nunar cewa gwamnatin najeriya na da niyyar kawo ƙarshen shirin afuwar gwamnatin ƙasar ga 'yan bindigar yankin na niger delta nan da shekaru biyu masu zuwa hakan kuma gwamnatin ta nunar cewa za ta fito da wani shiri na a koma gona ga 'yan bindigar yankin na niger delta lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a najeriya to an gaishe ka lamido kafin mu ci gaba a shakata da wannan To ma da lamun gode ‘yan mata masu waƙan amarya. Daga batun yankin Neja Delta sai kuma na jihar Neja inda ɗaliban jihar da ke karatu a Masar suka koka cewa an kyale su ba a biya su alawas alawas ɗinsu ba. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ɗalibai 'yan asalin jihar Niger da ke karatu a jami'ar Al-Azhar da ke ƙasar Masar sun nuna damuwa akan rashin samun tallafi daga gwamnatin jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina fadar gwamnatin jihar Niger, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar ɗaliban Malam Muhammadu Bello Musa ya ce duk da yake sun sha mika ƙoƙon bararsu akan neman taimakon ga gwamnatin jihar, amma har yanzu babu wani bayani kamar yadda ya yi ƙarin bayani. A gaskiya mu ɗalibai musamman 'yan jihar Niger da ke karatu ƙasar Masar babu wani tallafi da ke zuwa mana daga ainihin gwamnatin ta jihar Niger. Kaman adadin ku yana da yawa a jami'an nan ku 'yan a jihar Niger? A adadin mu jihar Niger in an ce 'yan bangaren masu karatun addini da masu karatun zamani boko da sauransu gaskiya muna da adadi mai yawa wanda ba mu rasa kai mutum ɗari da wani abu wanda yake dukkan mu 'yan jihar Niger ne musamman waɗanda ke cikin birnin alkahira banda wanda suke irin su askandariya da sauran wurare haka muna da yawa don haka muna da kungiyar mu menene kaɗan daga cikin wahalhalun da kuke fuskanta sakamakon rashin samun tallafi. a gaskiya babban abubuwan da muke fuskanta watan yana daga ciki watan abun da ya shafi kamar kayan karatu kamar littafai ko kuma wurin zama wanda kuma gaskiya muna kira ni madadin sauran yan uwa na ɗalibai wanda muke jami'ar azahar da sauran ma wanda suke sauran jami'o'i 6 oktobar da sauransu muna kira ga jihar Niger gaskiya ta yi kokari ta kula da ɗalibanta masu karatun addini da kuma suke karatun bokun gaba ɗaya. Ko da yake dai kokarin jin ta bakin kwamishiniyar ma'aikatar ilimi ta jihar Niger Hajiya Fatima Madugu ya ci tura, to amma ga abin da sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indaci ke cewa akan wannan lamari. Duk wanda da yake makaranta dan Niger duk inda yake duniya inda bisa ka'ida ne kamar wanda kake magana da yawansu ba wai lokacin shi gwamna bakar sani bello suka fara ba amma bai yiwuwa duk wanda yake makarantar dan neja gwamna bakar sani bello da an san da su kuma ana nan duk abin da ya kamata da za a bisa kaida insha Allah za a ba su kuma wani abu dai a yi hakuri a san a yi bincike a san cewa ba wai an yi cikin diganga ba ne ko saboda a sa su cikin wani hali ba haka ba ne masana harkokin ilimi dai sun bayyana cewa tallafawa ɗalibai na ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa sashen ilimin mustapha nasiru batsari mura amurka daga mina a najeriya to allah ya kyauta har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc mu yanzu na agogwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha biyar ga kuma shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum a yau za mu doshi batun ma'aikatan kamfanin har hada motocin steya nigeria limited wanda yake bauchi waɗanda yau kusan shekaru uku cif ba a biya su albashi ba balle batun sauran kuɗaɗensu na alawus. A zamanin mulkin shugaba Olusegun Obasanjo na farko, wato lokacin yana soja, aka kafa wannan kamfani na haraɗa motocin steya, wanda marigayi janar Shehu Musa 'yar Adua ya buɗe da kansa. An kafa kamfanin nan tare da haɗin kan kamfanin Steya demla Puch na ƙasar Austria. a zaman wani bangaren koyar da fasahar har motoci ga 'yan Najeriya a wancan lokaci. Sai kamfanonin motoci daga ƙasashen waje su rika shigowa da ƙarafa na motocin ana haɗa komai daga ƙasa a Najeriya. Kamfanin na Steya ya yi suna sosai wajen harhaɗa motocin tarakta na noma da kan motar jigilar kayayyaki ko kuma tirela da makamantansu. A shekara ta 2007 an sayar da wannan kamfanin harada motoci ma wani kamfani mai suna Sintila a lokacin da gwamnatin Najeriya ta kaɗar da kamfanoni da kuma masana'antunta. Da farko abubuwa sun tafi babu tangarɗa sosai saboda akwai kuɗi da yawa a asusun wannan kamfani. To amma daga bisani sai abubuwan suka juya dalilin da har ya sa aka kori ɗaruruwan ma'aikata na wannan kamfani a Steya. Duk da haka, an bar wasu ma'aikatan su fiye da ɗari, waɗanda a rubuce kuma a zahirance suna aiki wannan kamfani. To amma a yau ana dab da cika shekaru uku ba a biya su albashi ba. Yau za mu faro da batunsu. A sunana Comrade Sani Garba, shugaban ma'aikatan kamfanin steya kamfanin hada motoci na steya da yake na cikin garin Bauchi. To me ke tafi da kai? Mun zo ne mu kawo kokenmu na game da matsaloli da ma'aikatanmu muka shiga. na shekara da shekaru musamman abin da ya shafi bangare na albashi wanda a yanzu haka nake magana na muna bin albashin shekara biyu ta ma uce ta shiga na uku don rabon mu da albashi tun daga watan tara na 2013 har zuwa yau babu ko sisi a wani dalili to dalili shine su manajimin na wannan kamfani kullum sukan mana bayanin cewa ba su da kuɗi ne ba su da kuɗi ba mu san dalili ba tunda kamfanin nan an sayar musu ne dama kamfani ne na gwamnatin tarayya aka zo lokacin da ake cefanar da kayayyakin gwamnati aka saida musu wannan kamfani suka karbi wannan kamfanin to tun zuwan su dai abun haka muke ta fama babu yabo ba fallasa to kafin zuwa shekaru uku da suka wuce nan abin ya ragarje gaba daya mawaya aka sai da kamfanin wannan kamfani an sayar ma wasu group ne da ake kiransu wai santila to wanda mun ya bincike musamman wani kamfani ne santilan abin ya gagara yawa wanda kuma shugabansu a ciki shine alhaji bello kirfi wazirin bauchi shine ciyaman na board na wannan kamfani sauran wanda suka shafi wanda suka sai wannan hannun jari wannan kamfanin ba mu san su ba to tun washe aka sayo da wannan kamfani ne tun shekara 2007 aka sayi da wannan kamfani kamfanin santila ɗin? eh ba kamfanin santila wa suke biyan ku bashi daga lokacin da yake aka sai da hannun jarin kamfanin eh, lokacin da aka sai da hannun jarin kamfanin da suka zo sun fara kokarin biyan mu albashi saboda sun zo sun samu munar kuɗi a ƙasa hmm. to tunda suka ɗauki wannan kuɗaɗen da muke da shi a kasa suka biya mu albashi da kuɗi ya ƙare kuma sai abu ya tsaya to da ya tsaya ko kuma kun ci gaba da aiki kwarai kuwa a yanzu haka da muke magana da kai din nan mu muna nan muna kan aiki so amma a shekaran da ta gabata kusan karshen shekara a watan sha biyu mun zauna da manajimin aka yi magana aka samu wasu daga cikin ma'aikatan aka tura su hutun dole akan cewa kuɗin ya gagara ya musu nauyi saboda aka bi su rage saboda shi an tura mutum hutun dole albashinsa ba duka ake biya ba so sai aka rage aka tunkuɗa wasu daga cikin hutun dole kamar mutane nawa ne wani bin ya shafa a takaice mutum sun kai saba'in wanda suke waje a matsayin suna hutun dole to kuma ku nawa ne waɗanda yake kuke bin waɗannan basu suka na albashi a yanzu haka ma'aikatanmu ɗari ne da wani abu wanda da sun sun sami kuma mun kai mutum ɗari biyar amma kusan an sallami kowa saura mu wanda muka rage ɗari da wani abu a su hukumar gudanarwa na wannan kamfani da suka ga sun shiga cikin wannan hali yaya suke yi su kansu su gudanar da dan aikace-aikacen da ake yi tun da ke dai albashi ma gagarabiya eh, yanzu abin da ake shine a cikin traktoci da suka zo suka kawo in mun dan hada kadan aka dauka aka sayar to kuɗin da aka samu na wannan traktor maimakon ya zama to cewa eh, an sa wasu a ciki an mai da shi hannun jari wasu kuma an ba wa ma'aikata to da a sai da kayan da ya fita kuma ba san ina ne kuɗin yake yi ba so saboda haka mun yi iya kokarin mu bi sabu mu ga cewa eh wannan kuɗin ya fita amma abin ya gagara kuma a yanzu da nake maka maganar nan kusan traktocin da suka kawo din sun kare saura kwaya goma sha ɗaya ne wanda yake a cikin factory din sai wanda ake gaya mana an so shi tun shekara dubu biyu da sha biyu wanda suna nan a lagos an gagara clearing ɗinsu daga baya aka zo aka ce sun shiga damar ma da a sai da su a matsayin gwanjo tukunna wai kamfanin ta je ta sake saya da suka saya kuma aka bar su a nan lagos din muka ce musu a ɗauko wannan traktocin a kawo su don muna da wuri da zai aje traktor dubu aka ɗauki wannan traktor kwaya ɗari ne da guda uku amma suna nan a lagos wanda hakan kuma ana biyan kuɗin haya miliyan takwas kowane wata ma wannan traktoci da aka ajiye wa yake biyan wannan kuɗi so da san management na wannan kamfanin so shine abun ya ƙara kulle mana kai muka rasa gane me ke faruwa ainihin war kamfanin dama a ina yake ainihin war kamfanin tana australia ne mhm. to australia da suka zo suka janye sai suka bar mu to lokacin gwamnatin tarayya ita ta zo ta dauki nauyin kamfanin ana ci gaba saboda jihohin wasu daga cikin arewa maso jari a ciki to sai zaman su suke gudanar da ayyukan wannan kamfani lokacin da muke karkashin gwamnatin tarayya din kusan kashi hamsin na ayyukan ana gudanarwa ba tare da wani matsala ba so zuwan wa'annan din maimakon ya zama to abin ya ci gaba kuma sai ya koma baya to kun taba zama da su domin a samu daidaito domin warware wannan matsala na rashin biyan albashin ku mun zauna da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba amma abin ya ci tura duk lokacin da muka zauna da su sai dai alkawari in muka zauna aka yi alkawarin kuma ba za a cika ba a yanzu haka nake maka magana mun yi alkawari da su sun gaya mana cewa eh tabbas za su yi kokari su samu mana wani abu wanda mu mun ce musu ko ba duka aka biya ba ya zama to an rage karshen watan tara ya gagara aka zo cikin watan goma muka kira su ya gagara muka sake hada su da national headquarters namu suka yi magana da su suka ce eh lallai karshen watan goma nan za su san menene za a yi yanzu muna cikin watan sha ɗaya amma abin har yanzu shiru wato rashin biyan albashin nan wasu bangare ne ko kuma rukuni ne na ma'aikata ta shafa wanda muka gani a zahirance shine kananan ma'aikata da sauran senior staff ma'aikatan muke tare su kusan kowa bai samun albashi din don babu wanda za a ce mai gashi nan lalle ana biyan sa baya ga wannan zama da kai da su kun sanar da gwamnatocin shiyar arewa maso gabas din nan akan wannan al'amari eh kwarai da gaske saboda dama matakin da muka dauka na farko bayan mun ga abin ya fara zama wani iri sai muka tafi wurin gwamnatin tarayya saboda akwai BPE brief of Public Enterprises wanda su ne hakkokin sai da kamfanonin gwamnati ke su mun same su muka rubuta musu takardu ta hannun mataimakin shugaban kasa a lokacin a kitik na Disambo. wanda ya ba su umarni cewa to su kira mu da mu da manajimin din mu tattauna a ga menene matsalan to aka zo aka zauna muka tattauna muka cimma matsaya da su wanda a hakan ga takarda muna da shi a kasa wanda mun sa hannu tare da su wanda cewa eh lalle an cimma wasu matsaya da su zo su dauki a lokacin ana bin wata goma sha uku suka yi to a nemo ko da wata goma a bamu sauran wata uku din daga baya a hankali a zo a sasanta yadda za a biya su ya gagara to a nan masu su bpn suka ce to sun ba su ka'ida kan cewa tun da hannun jari da aka zai musu kashi 70 bisa 100 to lalle su sai da kashi 40 ma wasu wanda suka san da su iya gudanar da kamfanin domin su shigo saboda bisa dukkan alamu kamfanin ya fi karfin su don akwai binciken da muka sa kai mana a corporate affairs commission a kan cewa shin wannan kamfanin da ma suka zo suka shi ita santila da suka sai wannan kamfanin suna da daman su sai wannan kamfanin to abun halinka da yanayi na ƙasar nigeria da muke ciki wannan kamfanin an ba an sai matun wani kamfani da yake kaduna su ne wanda aka yi kaura motors su ne ainihin preferred bidders na wannan cinikin to abin ta zo ta juya sai aka ce an sayar masantila to daga bice ne muka yi akwai ka'idan kuɗi wanda ya kamata a ce kamfani tana da shi kafin ta sayi kamfanin da yake da jari irin kamfanin steya amma wa'annan kamfanin ba su da kuɗin da iya rike rabin steya aka sayar musu da shi bayan an sayar musu da shi a cikin dokoki wancan na farko an kare ka'idan an sayar musu ba tare da suna da kuɗin da da su iya ruwan wannan kamfanin ba sun kuma sake sayan kamfanin ba technical partners don ba a sai da kamfani irin wannan sai an tabbatar lalle da ku samu kwararru daga waje wanda su ma aikin su ne ya shafi wannan harkokin eh, da ya shafi harkokin moto ya zama to sun shigo ciki sun haɗa hannu da su a gudanar da kamfanin to wa anan din ma har yau nake maka maganar nan ko bature ɗaya wanda yake daga kasan waje wanda za su ce sun ɗauko sun zo shi nan babu. sauraro za mu ci gaba da wannan batun a cikin shirin mu na gaba. A madadin Abdulwahab Muhammad Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. To Allah ya kyauta, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. alaikum sashen Hausa Radio America daga Uzairu Malhat bakon sami naka jihar Kaduna Najeriya. Hakika yau zan ba da ra'ayina ne musamman ga gwamna na gwamnan Kaduna wanda har yanzu akwai malaman makarantu da ba ba su albashi ba. Ga irin halin da ake ciki na tsadar rayuwa ya kamata muna kira da gwamnan Kaduna mai biya albashi din al'umma su biya bukatun kansu. Aminu mai kwaɗo linzami bayan kasuwa malamfashi. yana kira ga gwamnatin jihar katsina ya kamata gaskiya ma'aikata a biya su haƙoƙinsu a biya su albashinsu saboda suna shiga cikin wani mugun mawuyacin hali assalamu alaikum sashen hausa sunana muhammad awal dukawa daga zaria yau zan bayyana ra'ayina ne ko kuma ta'aliki akan waɗansu abubuwa da daga suna faruwa a ƙasar ta najeriya eh, musamman wannan badakala da dan majalisa abdulmumin jibrin ya bankaɗo na waɗansu ƙarin kuɗaɗe da 'yan majalisa ko kuma shugaban majalisa dogara ya yi a kan kasafin kuɗin shekarar 2016 sai kuma na ji wai a hannu ɗaya uwar jam'iyya tana ƙoƙarin sasanta su to abin da nake son uwar jam'iyya ta gane cewa talakawan najeriya fa baki da homai ba ne kuma talakawan najeriya ba jahilai ba ne wannan ba magana sasantawa ba ce magana ce a yi bincike a gano gaskiyar al'amari to mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice sukar da ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump yake sha ta ƙara tsanani jiya talata saboda sukar wani iyalin musulmin Amurka wanda ɗansu ya mutu a yayin da yake yaƙi ma Amurka a Iraki a shekara ta dubi da hudu. shugaba barack obama ya faɗi a fadar white house uh, cewa wato wanda eh, shi trump eh, wanda hamshakin mai hada-hadar gine-gine ne ya shiga siyasa a karan farko bai cancanci gadarsa ba a matsayin shugaban kasa kuma a eh, ji obama take-takensa na ci gaba da tabbatar da wannan zargi da obama ke yi kasar china ta yi shelar tanada hukunci mai tsanani ga duk wanda aka samu da laifin kamun kifi ko su a ruwayen china ciki har da waɗanda ta ayyana a matsayin wato ruwayenta a kudancin china shugaban amurka barack obama da firaministan singapore lee hsien sun jaddada aniyarsu ta kaddamar da yarjejeniyar yankin pacific ta trans-pacific mai cike da takaddama. masu ayyukan agaji a arewa maso yammacin siriya da yaƙi ya ɗaiɗaita sun ce an fa samu wato wato iska mai guba da wani jirgi ya zubo to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da cubahiro jodone da solomon abu da suka ba da umarni sai injiniyan mu Cummins ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da rana a ji wasu abokan aiki mu da wani sabon shiri ciki ko da shirin nan da zan sake dawa an gabatar wato himma ba ta garago.